Salamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A yau ma mun zo muku da wata muhimmiyar sanarwa game da waɗanda suka cike 'yan fawa. Su fawa sun yi sanarwar cewar wanda suka cike tun wancan lokacin wato vaccine stream 1 waɗanda ba su samu sun yi verification su ba da na physical verification da kuma online verification so a yanzu haka sha hudu ga wata zuwa ashirin biyar ga wannan wata sun ce za su yi haduwa da waɗanda za su yanzu wato 'yan stream 2 kenan wato patsi stream 2 so za su haɗu da su su je su yi verification wato physical verification da ake yi a local government sannan kuma again suke cewa waɗanda suke da matsala musamman wajen biometric da kuma bbn ɗinsu su masu tabbatar sun gyara idan mutum ya tabbatar ya gyara sai ya je ya yi ba wannan sai mutum ya je ya yi wannan physical verification ɗin wanda kwana goma sha ɗaya ne suka bayarwa ko in ce daga yau aka fara sha hudu ga wata zuwa ashirin da biyar ga wannan wata wanda suka ce duk wanda bai yi ba ya je ya yi so already dama mun riga mun yi bidiyo akan yan fawa wanda wasu sun riga sun ciccike so shi isa muka ce wannan sanarwar bari mu ƙara yin ta saboda akwai da yawa waɗanda suke bibiyar mu musamman update da muke bayarwa akan abubuwa da suka shafi abubuwa na cikin gida irin su yan fawa ɗin da su inec da dai sauran application na aiki da kuma na tallafi irin su nisal su covid-19 da dai sauransu wanda daman mun yi muku alkawari cewar in dai muka ji wani information ko wani update ko wata sanarwa insha Allah za mu zo mu sanar da ku to wannan sanarwar yau yau aka fitar da ita sha hudu ga wata don haka wanda ya san bai yi ba ko kuma bai kammala ba sai a daure a ji'ai so ba sai mun yi wani bayani sosai ba akan fejin na empower wanda idan mutum ya shiga link din gashi nan za mu aje muku dai link din sabida masu korafi so idan ya buɗe muku kamar haka za ku ga ga lambar waya nan da suka bayar akwai dai abubuwa muhimmai wanda in mutum ya karanta in wani abu ne da kai ko kana da wata tambaya ko kana da wani korafi ga lambar waya nan sannan kuma in ma ba da lambar waya ba daga nan ƙasa ga wani guri nan gurin da ake catin ne da su in ya taɓa ko in ce wajen da ake tura saƙo gashi nan da mutum ya taba zai ga guri da zai tura musu message kama yadda kuke gani so idan ya buɗe ma ma ka taɓa close ɗin nan za ku ga ainihin wato program ɗin wato national social investment management system wanda shine ake ce mai nasims wanda mutane sun fi saninsa da empower shi samu ma koyaushe in za mu yi bidiyo a kai muna sa empower saboda mutane sun fi sanin wannan program ɗin da empower wanda a wannan ofis ɗin ake yin program ɗin wato national social investment management system so wannan dai ita ce sanarwar da muka ce bari mu gaya wa mutane wanda duk wanda ya san bai yi update ɗin profile dinsa ba musamman waɗanda ba su yi print ba da kuma waɗanda ba su ba su cike wasu abubuwa ba na profile ɗinsu sai su shiga su ciccike sannan sai su je su yi wannan physical verification ɗin kamar yadda suka sanar so a nan za mu dakata da bidiyon dama kawai mun ce bari mu sanar da mutane ne game da wannan update na empower sannan kuma har ila yau muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka Isman TV muna ƙara roƙonku mutum ya daure mana subscribe sannan a taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu sannan a yi mana lakin na bidiyon saboda yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai sannan kuma a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane saboda waɗanda ba su san wannan update ba su ma su samu su sani a gudu tare a tsere tare Allah ya sa mu dace mun gode